sako da zafi-zafi da dumi-dumi abin da yake faruwa shugaban kasar Najeriya Baba Ahmad Bola Tinubu ya canza taken Najeriya. Eh ba ma ku ci bane. Wannan ba daidai bane. Kuna da hankali ku kun abin da kuke yi. Ai hankalin da sanin abin da ake yin ne yasa aka canza taken Najeriya. Bace irin rayuwa ce wannan? Superintendent Suspension Sabewa. Dan haka umarni daga sama wato gwamnati ta ba mu kowane dan Najeriya umarni sati ɗaya kacal kowa ya haddace sabon taken Najeriya. Yeah. Eh, eh. kai da wasa kuke koko da gasken gaske ma kuwa saboda wannan umarni ne ba shawaran ku ake nema ba amma matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro mun zan sa a ƙara bincike ta gefe na lallai ya kamata ku yi bincike dan binciken shine zai nuna muku gaskiyar lamarin abin da yake faruwa wannan gaskiya ne amma ko an yi bincike ko ba a bincike ba to wannan dai umarni ne daga bakin mai kab Najeriya dan haka dole a bi sabi ne shi ko tabi tabi una ne shi a <laughs> ah, ko ɗaya daga ciki amma dai ka iya bakin ka kada ka sake yin wannan maganar kaga malam ba ruwanka akwai ruwa na, akwai mai na akwai tsaki na akwai tuwo na akwai miya na akwai komi da komi ma wa in dai akan wannan maganar ne ko dai kai ma so kake ka fara mara musu bayani ban sani ba to a dole ne ma a mara musu baya saboda gwamnati ne ai babu mai ja da gwamnati sannan kuma ba, ai baban kowa ne a Najeriya nan ba mu mai nagode to koma dai me za ku faɗa ku faɗa amma dai ku iya bakin ku saboda abin da zai je ya dawo ya dade bai je ya dawo ba ya dade bai je ya dawo ba ko za ku yi bayani kuma ni dai na faɗa muku ko kun ki ko kun so tinubu baban kowa ne a Najeriya nan Allah ya tinubu ku yin jiki shi ya mai doro doran ma tinubu ne babanta saboda a nigeria Najeriya president tinubu mutumin kirki ne yaushe mutumin kirki zai zama kowa yana kuka da shi kamar ya kowa yana kuka da shi mutumin kirkin namu ai shi mutumin kirki kowa yaban sa to ai shi ma muna yaban shi a matsayin shi na shugaban kasar mu wanda ya jajirce gurin janye mana tallafin man fetur da kuma kokarin su ga sun yi dama-dama da kasar nan dan haka haka na so kowa ya bani hankalin shi nan ku taru wuri daya Warai kuwa ku taru guri daya ku natsu ku mai da hankalin ku ku saurari abin da zan faɗa wallahi ban da lokacin da zan saurare ku don ni da in zauna in saurare ku wallahi gara in je in ji wakan Aliko Makaho to ai a banza saboda ko kun saurare ni ko ba ku saurare ba ma dai dole kowa ya da wannan tsarin canza sabon taken Najeriya to ai abin da baki sani ba ko baki yadda ba ko duk duniya kowa ma bai yadda ba in dai ni na yadda to shikenan magana ai ta kare yadda ka din banza yadda ta ba ta banza ba ce kuma wani abin da ba ku sani ba ma shugaba tinubu ya ce hatta arewa ma da gidajenta da mutanen da ke cikin su ma kowa sai an canza sunan shi wane shi ya iske mana wannan hauka to ai hauka an riga da an fara ta ba kuma ga komi ba tukun ban san renin hankali kuna da mugun renin hankali fa renin hankali aku kuka siya da kuɗin ku kuma wani abin da ba ku sani ba ma in ba Allah kiyaye ba sai tsohon ne dama dama da kasan nan kamar dai wanda wancan yayi wanda ya sauka amma na rantsa da Allah tsohon nan ba shi da imani mutanen banza mutanen gobe dan haka mu da yanzu yan Najeriya abu ɗaya rage mana a kowane lokaci lokaci idan mun yi sallah mu dinga yin addu'a Allah ƙara ma shugaban ƙasar mu Tinubu lafiya Allahumma a'a kamar ya Allahumma a'a me hakan yake nufi haihuwa bata rana ba kai tar Allah wajen rai wallahi <laughs> wahala pound store a commenting Anas Magu pound store was the tsagaro mutane baki kamar ya Allah ya tsaga mun bakin nawa kuma akwai abubuwan magana da yawa wanda ya kamata a ce sun fito daga bakin nan kuma a ce in yi shiru ba za ka yi shirin ba kenan <laughs> a'a ai daman ba zan taba yin shiru ba sai ran da na ban numfashi kai dakata dakata kuma malam kaura dakata fa sunan wani anguwa ne a jihar garin Kano ni yanzu duk ba wannan ba ma fa ina ƙara gaya muku sati ɗaya aka ba mu kowa ya iya sabon taken Najeriya nan ba ka ba jiki magayi eh, ras nike mala alhaji badamasi <laughs> kai ma kana ɗaya daga cikin wanda aka ba su sati ɗaya su iya sabon taken najeriya A'a ba fani bane a kake wani nuna ne shugaban kasa ne fa ya kawo wannan tsarin. Da haka ina ƙara gaya muku da sati ɗaya aka ba mu kowa iya sabon taken Najeriya nan. Eh lalle akwai sabon aiki. Babban sabon aiki ma kuwa saboda taken Najeriya na dama ya aka kare in ba student ba ba kowa iya ba. A ce kuma yanzu an ƙara kawo wani sabo to amma dai haka nan za a daure kowa dole sai ya iya. Ƙarya ne wallahi Allah. Kamar ya ƙarya ne kai ka san wanda ya bada umarnin nan kuwa. Ko ma waye ya bada wannan umarnin? To shugaban kasa ne ya bada wannan umarnin in baka sani ba ma daga yau ma ka sani wai tsaya ma ni ban gane ka ba ma wai wai waye wannan gayen ne ma wai wallahi billahi la ilaha illa huwa ba ka jira labarin cewa naka ba to ya fi naka barna in ya fi naka barna abe mace je barna ba ko to ni nan bakin kububuwa ne mai cizo mun sha tabara mun sha yasin to ai mu ma mun sha tabara mun sha yasin kuma ba mu fito ba sai da muka shirya saboda zama sai na faɗa magaji barista gogoro olwalum ba didda ba <laughs> ka gane ani ba ana ganin ka ma saboda ni raina ba ce ke ba na ganin ka to ni na ganka kuma ina ganin ka kiri-kiri doka ce dai kuma an canza sabon takin Najeriya don haka kowa dole ya bi to a na ma gane <laughs> a to ya dai fi maka sauki ka gane a nan in baka ba za ka gane a gurin yan sanda to bara ka ji na rantse da girman Allah sai dai gwamnati ta kara ɗaukan wani ma'aikacin ba kai ba dan a yau kiyamar ka ta tsaya